Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mu mai suna rayuwarmu a yau. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun mu na Hausa, ta inda zai faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da ma'azartar da ku masu sauraro. Sunana Umma Aiman. A wannan lokaci da muke ciki muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna. Yarima Jawad wanda yake zuwa muku a duk ranar talata warafar shahararriyar marubuciyar nan sumayya salis sadiq wanda ni umma zan ja akalar shirin a halin yanzu Masu sauraro idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Arif ya shigo yana rarrashin Yarima Jawad ya ce, Haba Yarima Jawad, ɗan sarki guda ɗaya tilo, Yarima mai jiran gadon mulki. Cikin Lion Boys Jawad ya buga wa Arif wata tsawa ya ce, It's okay Arif, please leave me alone, mai kake bukata kuma bayan jawowa da kai aka ɓata min rai. Harara ya kuma maka wa Arif sannan ya zauna a gefen bed ɗin shi. dafe kan shi ya yi, don jiya yana sara masa baya son bacin rai shi yasa baya shiga sabgar kowa murmushi Arif ya yi. ganin yadda Yarima Jawad ya dau zafi don haka ya yanke shawarar tafiya ya ba shi waje ko ya samu sanyin zuciya a nan ne muka tsaya yanzu za mu dora na tafi Jawad sai gobe Arif ya faɗa bayan ya nufi kofa Jawad bai daga kansa ba ballantana Arif ya saka rai zai tanka masa fita ya yi ya ja kofa Bala na tsaye bakin ƙofa, ya kasa shiga ɗakin. Ganin Arif ya fito, ya sa shi gyara tsayuwa. Yallaɓai, mai ya samu uban ɗaki na? Murmushi Arif ya yi, ka san Jawad ɗan rigima ne, sai da lallaɓawa. So, shi da Zaljamil ne, yarinyar Onkul Aliyu. Nan Arif ya kwashe labarin abin da ya faru ya faɗa ma Bala. Ajiyar zuciya Bala ya sauke, na gode yallabai. yanzu ina za ka je? Gida, Arif ya faɗa yana tafiya, ka gaida gida yallabai. Ok, Bala, na gode. Da sallama Bala ya shiga ɗakin Yarima Jawad, bai amsa masa ba, don haka ya nufi toilet don haɗa masa ruwan wanka. Bayan ya kammala ya sanar da shi, still Yarima Jawad bai amsa masa ba, don baya son magana. Migewa ya nufi bathroom ɗin shi. As usual, Bala ya ɗauko wa Yarima Jawad kayansa, ya ajiye gefen bed, ya nufi kicin don haɗo masa abinci. Yarima Jawad shirye yake cikin English wears, blue jeans and orange, and orange shirt, kansa ɗauke da pickup. Ya bala'in yin kyau. Wat ɗin da ke ɗaure aris ɗin shi ya duba. Bedside ya nufa, ya ɗauki fon ɗinsa da ki ɗin mota, ya nufi falo. Cin karo suka yi da Bala, hannun shi ɗauke da tire. Murmushi Bala ya ƙirƙiro, ya laɓai ga abinci. A yatsune Jawad ya kalli tire ɗin, a hankali ya furta, ba na ci Bala. Ya yi gaba abin shi. Bala kam binsa ya yi da ido har ya fita daga falon. Fulani Maryam kam ta tsorata amma ta basar sosai hankalinta ya karkata ga Jawad. Don fitar da ya yi, ta san ya fusata ne, sai dai ta san tun da Arif ya bi bayan shi, komai zai zo da sauƙi. Zaljamil kam, ji ta yi kunya ta kama ta. Cikin ladabi ta durƙusa har ƙasa ta gaida Fulani Maryam, da fara'a ta amsa mata, ta kuma tambaye ta jiki. Zaljamil ji ta yi zaman falon ya ishe ta, don haka ta nufi bedroom ɗinta. Sosai ta shiga da na sanin iwon da ta yi, duk kuwa da cewa ba tana sane ba ne, tsorata ta yi. Fitar da Rima Jawad a fusace ta shiga tunowa, Oh my God, ta san iwin ne ya ɓata masa rai. Kwanciya ta yi a bed ɗinta, tana kallon silin, a hankali bacci ya yi awon gaba da ita, duk da uwar yunwar da take ji, sai ta ji ta ƙoshi. Mum da Ammi zaune a falo suna hirar yaushe ga mu amma hankalin Ammi ya karkata ga Jawad. Ta san sa da mugun zuciya, ta san yana can yana fushi. A daddafa suka kammala hirar, Fulani ta nufi fat ɗinta da kuyanginta. Aikawa ta yi a kira mata Jawad, Ɗan aikin ya dawo da bayanin Jawad baya nan, hankalinta ya kuma tashi, don haka ta ɗauki wayarta ta fara neman layinsa. Wayar ya shiga, sai dai ba a yi fikin ba. Hakan ne ya ƙara tashin hankalin Fulani. Yarima Jawad a wani katafaren gadin wanda ya ji kayan furutu da korayen bishiyu. Zaune yake a ƙasa kan grass carpet, iska mai sanyi da daɗin ƙamshi na kaɗawa. Sosai ya ji daɗin zamansa a wajen, jiya duk baƙin cikin da ke ransa ya yaye. Nishaɗi yake yi, Sai duk da magariba ya bar gadin ɗin ya nufi wani babban mall. A lokacin ya tuna da fon ɗin shi da ya bari a ka ɗin. Don haka da sauri ya ɗauka ya duba. Fifty miss call ya gani. A razana ya danna dan ganin waye. Ammi ya faɗa a bayyane. Gaba ɗaya hankalinsa ya tashi. Zuciyarsa ta damu da son sanin abin da ke faruwa. Ammi ta yi masa wannan miss call ɗin har haka. Juya kan motar ya yi, don ba jin zai iya zuwa mall ɗin. Wani wawan gudu yake yi a titin, burinsa ya gan shi a gida. Yana isa gida kan fash ɗin Ammi ya nufa, tun daga falo ya fara kwala mata kira, Ammi, Ammi, sauri ta yi ta miƙe ta nufi falo, jin muryar Jawad. Dama zaune take ta buga uban tagumi tana tunanin inda Jawad ya shiga, da ya kasa ɗaga kiranta. Tana fitowa ta rungume shi haɗi da sauke ajiyar zuciya. Kuyanginta kam, tuni suka yi waje don ba su guri. Breaking Hope ɗin Yarima Jawad ya kama hannunta suka zauna a tusita da ke falon. Amina, me yake faruwa na ga miskol ɗinki? Na ga miskol ɗinki da yawa. kallon sa Ammi ta yi, bata gano ɓacin rai a tare da shi ba, sai damuwa. Hakan ne yasa ta gane ya sauko daga fushin da ya yi. Murmushi ta yi, babu komai Jawad, kawai na aika a kira mini kai aka ce baka nan. Shi yasa na neme ka na ji a ina kake. Murmushi ya yi haɗi da kama hannunta. Mai ammi, ki daina ɗaga hankalinki haka. I'm not a small boy, kuma na manta fon ɗina ne a mota, that is why ban ga call ɗinki ba, a kan lokaci. Ok, my Jawad, please ka dinga yayyafa wa zuciyarka ruwan sanyi. Ka rage saurin fushi, ba shi da amfani, kaji? Gyaɗa kai yayi, ya gane inda maganar ta ta dosa, amma ya share. Watch ɗinsa ya duba, jin kiran sallar magariba. Don haka ya miƙe ya yi ma'ammi sallama ya nufi masjid. After two weeks, Yarima Jawad ya yi tafiya zuwa Egypt, dad ɗin shi ya tura shi ganin lafiyar kamfani ɗinsu da ke can. Arif kam ya samu damar zuwa gidan don samun haɗuwa da Zaldamin. Yau ma kamar kullum tafi yake cikin motarsa, sanye yake da manyan kaya. Shadda milik kolo, kansa babu hula, Kamshi mai daɗi ke tashi a jikin shi. Direbin yake cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Wani bash bakery ya shiga, ya siyo snacks da ice cream. Tsarabar Nawal ce, don ya san tana son ice cream. Andi ya ga yanayin shakuwarsu da Zaljamil. Direct part din su Zaljamil a rufe nufa. Zaune suke a bakin swimming pool suna wasa da ruwa. Nawal ina son na iya Hausa, gashi ke ma na gaba ki iya sosai ba, na ki koya min. Dariya Nawal ta yi, wallahi kan ma anti, ni ma ba iyawa na yi sosai ba, sai dai na fi ki. Dariya suka saka, "Ok, haka kika ce ko? Ya, Nawal ta faɗa, gashi Uncle Jawad baya nan, da ya koya miki. Shiru Zaljamil ta yi sun Jin sunan Jawad, ok, dama gai ɗin nan baya nan? Ai za ta fushi yayi shi yasa naga ko wajen man baya zuwa. Assalamu alaikum, sallamar Arif ta katse musu hira. Da gudu na wal ta miƙe ta nufe shi tana murna, Uncle Arif oyoyo, Yadar hannunsa ya saki a ƙasa. Daga ta yi cak yana dariya. Nawal ‘yan mata, kin girma sosai. Dariya ta yi haba uncle, dube ni hancinta Arif ya ja ya sauke ta. Hankalinsa ya karkata ga Zaljamil da duk ta burburci. Sanye take da English West, riga mara hannu, sai igiya da ake daurewa a wuya. Rigar iya gwiwa ce, sai turikwata fensil, gaba ɗayan su fin kolo ne, a ƙame suke a jikinta, gashin ta zube a gadon bayanta. Wani mugun yawo Arif ya haɗiya, Zaljamil ta gama tafiya da imaninsa. Arif kan, daman babu dama a wannan fannin, Sai dai ko Jawad bai san yana harƙalla da mata ba, sirrin shi ne shi kadai Gaba ɗaya zuba mata idanu, a hankali ta miƙa hannunta inda ta ajiye ƙaramin mayafin da ta fito da shi. Kafin ta kai, Arif ya riga ta, ya kai hannunsa ita ma ta kai. Wani irin shock ta ji, jin haɗuwar hannuwansu, da sauri ta saki bil ɗin, wani kila smail Arif ya yi, sannan ya ɗauki bil ɗin. Matsowa ya yi dab da Zanjamil ya durƙusa a gabanta, tuni ƙirjinta ya hau dukan uku uku. Daga idanuwanta ta yi tana dube-dube cikin faduwar gaba, ganin babu Nawal a wajen ya ƙara tashin hankalinta. Murmushi an rufe ya fa mata bil ɗin a kanta, jin hakan ya sa ranta ya ɗan yi sanyi, zama ya yayin da take zaune, ya zura kafafunsa cikin swimming pool ɗin. Cikin mamaki ta ɗaga ido ta kalle shi, idanunsu ne ya haɗu, don daman beautiful face ɗinta yake kallo. Wani shu'umin murmushi ya yi a hankali cikin salonsa na yaudara ya furta. zaldamin Bata jiyo ba ta ci gaba da wasa da zarazaran yatsunta. O oh, zan Jamil na shiga uku, waye wannan yake ƙoƙarin shiga rayuwa ta? Ga shi dai hansom, sai dai yaye Jawad ya fi shi kyau. My aunty Nawal ta nufo wajen da gudu. Sanyin daɗi Zan-Jamil ta ji, don haka da sauri ta samu ƙwarin gwiwar miƙewa tsaye. Cikin sassarfa ta bar wajen tana mai jin kunyar ganin da Arif ya yi mata. Nawal binta ta yi da kallo, juyawa ta yi ga Arif, Ankul dan Allah ka koya ma anti Zaljamil Hausa. Ta ce tana son ta iya. Gashi Ankul Jawad baya nan. Da ya koya mata. Murmushi Arif yayi dan ya samu damar shiga rayuwar Zaljamil. Hannun Nawal ya kama suka fara tafiya. Baby Nawal, ki ce mata zan koya mata kuma gobe za mu fara. Wani tsallan murna Nawal ta yi ta rungume Arif. Thanks Uncle Arif. Allah ya biya ka. Babu komai Nawal. Ai mun zama ɗaya. Sai da suka ƙara so fati ɗin su Zaljamil ya cika hannunta. Ki je gida na wal. za mu haɗu gobe. Ki gaida mom kin ji? Oke Uncle Arif, za ta ji. Da gudu ta shige fat ɗin. Jawad zauna a ofis ɗinsa na cikin kamfani. Pels ne masu yawa a gabansa. Da ka gansa ka san aiki ya sha kansa. Cikin nuna gajiya ya ajiye wani fayil. Kansa ya dafe da ya ji yana sara mashi. Watch ya duba. 9:55 p.m. Tsaki ya ja, ganin dare ya yi. Tun sabin AM yake wajen yana fama da files, gaskiya banda mai martaba babu mai bashi wannan aikin yayi. Cikin nutsuwa ya fara tattara abin da zai tafi da shi hotel ɗin da ya kama. Motar kamfani ce ta kai shi har hotel ɗin. Zaune yake cikin shirin bacci, laptop a gabansa yana typing. Green tea ɗin da ya haɗa yake sha, tunanin Zaljamil ya faɗo masa. Tsaki ya ja, don tana ɗaya daga cikin abin da ya sa yake jin daɗin zama a Egypt. Don kuwa fuskarta baya son gani. Yana gama tunaninsa ya buga wani tsakin ji ya ransa ya ɓaci. Don haka ya tattara ya kashe laptop ɗin ya nufi bed. Tun da Nawal ta ba a Jamil labarin koya mata Hausa da Arif zai yi, ta ji abin bai kwanta mata ba. Ita dai ta fi son ya Jawad waje koya mata, and waye wannan ɗin da yake son shiga rayuwarta. Nawal wane ne Arif? Dariya Nawal ta yi, ta ɗane cinyar Zaljamil, mai anti, Arif friend ɗin Uncle Jawad ne, kuma amininsa tun suna yara. Uncle Jawad ya yarda da shi sosai, Kowa a masarautar nan ya san Arif, mai martaba sarki mai murabis yana ji da shi. Ni kaina Uncle Arif yana burge ni, saboda yadda ya iya zama da Uncle Jawad. Kin san sa da saurin fushi ga Izza, babu mai iya zama da shi sai Arif ɗin. Fulani ma na ji da shi, dan ita duk mai san Jawad mai kuma kula da shi tufa tana son sa. Kin ji matsayin Arif a gidan nan. Ajiyar zuciya Zaldamil ta yi, sai yanzu hankalinta ya kwanta, kuma sai yanzu ta fara murna za a koya mata Hausa. Rungume Nawal ta yi, Thanks my proudly sister, I love you so much. Love you too, Nawal ta faɗa tana murmushi. Arif zaune a falo ɗin mom yana jiran fitowar Zaljamil. Sanye yake cikin ƙananan kaya sun karɓi jikinsa Zaljamil tafi cikin tafiyarta mai ɗaukar hankali, da sallama ta shigo falo, jin muryarta ta daki kunnensa ya sa shi ɗagowa babu shiri. Wow! ya faɗa a zuciyarsa. Sanye take cikin Arabian gown, blue black, an mata ratsin pink color. Pink veil ta yi rolling kanta da shi. Flat shoe ne a ƙafarta. Kamshi mai daɗi ke tashi a jikinta. A hankali ta ƙaraso har inda yake zaune, ta zauna a gefen kujerar da ke kusa da shi. Arif kam bai san da ƙarasowar Zaljamil kusa da shi ba. Good afternoon, Zaljamil ta gaida Arif. Firgigiti ya yi ya dawo daga duniyar tunanin da ya tafi. Murmushi ya ƙaƙaro, sannan ya amsa mata. Bayan sun gaisa Arif ya fara koya wa Zaljamil Hausa cikin ƙwarewa tun daga aya e o u. Sosai Zaljamil ke ganewa, an tana jin daɗin karatun a cikin two weeks Zaljamil ta iya Hausa, sai dai idan tana ji, sai dai idan tana yi, dariya take ba wa mutane har mom, duk da ana gane abin da take faɗa. Sosai mom ta ji daɗin yadda Arif ya koya wa Zaljamil yarenta. Gaskiya ya yi namijin ƙoƙari, wani irin shaƙuwa shiga tsakanin Arif da Zaljamil. In dai Arif bai zo ba, zanjamil ba ta jin daɗi, yana ba ta duk wani lokacinsa don kula da ita. Shi kansa Arif yanzu ya rasa mai yake masa daɗi, A da kam, sanda yake mazanjamin yana tattare da kyawun fuskarta da jikinta, amma yanzu kam soyayyarta yake ji har cikin ransa, kuma aurenta yake bukata. Yarima Jawad na na Egypt duk da ya kammala aikin da mai martaba ya tura shi, amma baya jin zai dawo a wannan lokacin, dan Najeriya ta fita a kansa, dama ba a san ransa ya dawo ba. Soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakanin Zaljamil da Arif, wanda tun suna yi a boye har ta fara fita fili. Nawal dama ita ta san komai don da ita Zaljamil ke shawara. man ma ta lura da hakan, amma ba ta nuna farin cikinta ba, don ita da Zaljamil za ta bi tsarinta, da sai ta ce ta yi mata miji. Zaljamil zaune a falo sanye take cikin top and jeans, gashin kanta baje a bayanta, light makeup ta yi, hannu ta dauke da jota, tana duba karatun da yaya Arif ya koya mata. Taunar cin gam take, ta daura kafa ɗaya kan ɗaya. mam zaune a gefenta tana watching film. Nawal ta tafi fati ɗin Fulani, hon ɗin Zaljamin ya fara rinkin. Cikin zumuɗi ta ɗauka, wani ƙayataccen murmushi ta yi sannan ta yi fikin kol ɗin. Kallon ta mom yi tana nazarin farin cikin da ya ziyarci bebin tata. Cikin muryar ta mai daɗi ta amsa sallama, sai da ya lumshe idanunsa ya buɗe a hankali. Ajiyar zuciya ya yi, wanda ta da kido don kunnen Zaljamil. Wa alaikis salam sarauniyar kyawawa. Murmushi ta yi cikin shauƙin so, a rufe kira sunanta, Zaljamil, yadda ya ja sunan nata, ya yi bala'in burge ta. Sarauniyar kyawawa Zaljamil, ina son ki, ina matuƙar ƙaunar ki, burina bai wuce ki amince da soyayya ta ba. Ni kuma na bayyana miki tsantsar ƙauna Zaljamil, duk da tana son Arif sai da ta ji zuciyarta ta buga. Ba za ta ce ba ta son shi ba, tunda ba ta san so ba, amma ta san tana jin feelings a kansa. Kin yi shiru Zaljamil, ina son na sanar da Jawad akan maganar, ya kika gani? Ras. ta ji gabanta ya faɗi. Jin an ambaci Jawad, Jawad ta maimaita a ranta. Ye Arif ka sanar da shi. Dam gaban mam ya faɗi. Mai Zaljamil ke shirin yi, ba dai Arif za ta bawa dama ba. Shiru ta yi tana kallon Zaljamil. Ok, mai dear insha Allah yau za mu yi magana. Insha Allah yau za mu yi magana da shi, na jiyar da za a yi, dan ina buƙatar ganin ki a kusa da ni Zaljamil. Murmushi ta yi ta lumshe ido ta buɗe, jinta take yi kamar ba ita ba. Bata taɓa tunanin akwai wani wanda za ta so ba, amma yau ga shi har ta amince da wani. Sallama suka yi cikin shauƙin su, cikin natsuwa zaljamin ta yi hangin kol ɗin. Sai a lokacin ta tuna da mom a falo, ji ta yi kunya ta kama ta, ganin mom na kallon ta. Hannu ta sa ta rufe fuskar ta tana dariya mara sauti. zumburo baki Zaljamil ta yi cikin shagaba. Kai mom, me yasa kike kallo na? murmushi mam ta ƙirƙiro. Wayar ce ta subuce a hannunsa, ta tarwatse a ƙasa, banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, babu abin da bakin Jawad ke yi, Allahumma arjini fil musibati wa aklifni khairun minha. Zama yayi a ƙasa yana bin wayarsa da kallo, ƙirjinsa ne ya je masa nauyi, wani irin tashin hankali ya tsinci kansa a ciki. Maganar Arab ce ta dawo masa, Eh budurwata ce, and my wife to be insha Allah. Na yi ta jira ka dawo na sanar da kai, amma na ji ka shiru, don mun gama daidaitawa da ita. Yarima Jawad ya rasa irin tunanin da zai yi, wato Arif abin da ya yi masa kenan. Tun da aka haifi Saljamil nake ƙaunarta, amma Arif ya zama sanadiyar rabuwarsa da farin cikinsa, wata zuciyar ce ta tunasar da shi. Jawad, Arif ba shi da laifi, kos kai ka ba shi damar yin haka. zaman ka na Egypt bai amfane ka da komai ba sai da na sani wani kuka ne ya kwace masa da bai ma san yana kukan ba cikin sanyin jiki ya tattaro fon ɗin shi ya zuba a aljihun shi ya nufi rum ɗin shi na hotel juwa ke ɗiban shi yana dafa bango ya shige bajewa ya akan bed ɗinsa yana mai da numfashi addu'o'i ya ci gaba da karantawa a zuciyarsa a hankali ya fara samun nutsuwa tunani ne ya faɗo masa a rai wayarsa ya haɗa ya kunna dole ya ɗaure bench amma ko san zai kashe shi ba zai sanar da kowa ba amma ya ƙudiri niyyar bai komawa Najeriya sai ya samu matar aure shi ma. Masu sauraro duka duka abin da ya a kenan a cikin shirin namu na yau mai suna rayuwarmu a yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.